أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amince da yadda na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abun da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana addu'o'inmu a wannan wata mai albarka muna ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da aka riga aka gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa masu daraja masu girma na alhayyu alqayyum Allah ta'ala ya amintar da mu a ƙasar mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya fitintunu da suka dame mu a ɓangarori da dama na ƙasar nan muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen su Allah ta'ala ya ƙara wa kasar mu albarka Allah ta'ala ya ƙara wa kasar mu zaman lafiya Allah ta'ala ya ƙara wa kasar mu arziki muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani alheri da yake ba wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya bamu a ƙasar mu ta Najeriya dukkan wani sharri ko bala'i ko fitina da yake kare wata al'umma Allah ya kare mu a Najeriya waɗanda suke ƙoƙarin fita da fitintunu kala-kala a bangarori daban-daban na ƙasar nan muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su waɗanda ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala ya takaita damuwar a kansu ya kare sauran bayinsa na ƙwarai Allah ta'ala muna roƙonka da da sunayenka na alhayyu alqayyum muna roƙonka da addu'a da kace idan an roƙe ka zaka amsa kamar yadda annabinka ya karantar da mu اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا illa إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara tsoronsa a cikin zukatan shugabanninmu ya kuma ƙara musu tausayinmu muna roƙon Allah ta'ala ya sanya sanya wa talakawa bin doka da kuma gyara tarbiyyarsu da kuma tsayawa inda aka zai da su muna roƙon Allah ta'ala ya jikan iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah ta'ala ya jikan iyayenmu da zuriyarmu gaba daya Allah ya jikan iyayenmu da zuriyarmu gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya jikan kanmu gaba daya Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare in akwai tambayoyi sai a kawo a fara da su yau za mu tashi a darasi na nawa za mu tashi a darasi na sha takwas a wata ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu to ramadan na tattare kayansa yana tafiya eh, kamar yanzu muka fara amma lokaci ikon allah wai yanzu muna sha takwas ga ramadana da hakika babban darasi ne gare mu allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata ayyukanmu wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam i hope this meets you well please i have a question so da wannan bature ne <laughs> it is regarding custody na yara ne malam bayan shikan aure my dad recently separated from my mom kuma yana ta cewa wai mu zaɓa tsakanin uwa da uba wa muke so mu shida ne guda hudu sun balaga biyu ba su balaga ba malam za ka kara mana haske a cikinsu a kan waye dace mu zaɓa a cikin iyaye guda biyu babbar magana a zaɓa cikin uwa da uba ka'ida an wuce shekarun ishin custody custody a musulunci daga haihuwa ne zuwa shekara bakwai aka fi magana a kayi daga shida zuwa bakwai wannan ana bar wa uwa ne bayan nan kuma sai a zo a duba wani hali ake ciki na biyu tambayar da kai ba ishu ne ma na custody ba cewa a zaɓa ne so za ka ishin custody ma bai taso ba idan muka duba cikin tafsiri na abuwa bayan fi ibahil qur'ani bil qur'an na muhammadul amin bunu muhammadul muqtar shankiti rahmatullahi alai a cikin mujalladi na uku namba na tamanin da biyar ƙarƙashin tafsirin maganar Allah ta'ala da Allah ya ce wa kabarar buka Allah ta abudu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل kama. ارحمهما كما ربياني sagira cikin isra'i daidai kan aya ta 23 da 24 da 25 muhammadu aminu shankidi rahmatullahi alai a mujalladi na uku namba na 85 yana cewa wajibi akan 'ya'ya ba shine zaɓa tsakanin uwa da uba ba wajibi ne a kyautata wa iyaye duka biyu to da ka na abu da wai ku zaɓi uwa ko uba bai taso ba dolan ku ne wajibi ne ku yi biyayya zuwa ga uwa da uba wajibi ne ku kyautata zuwa ga uwa ga uba wajibi ne ku yi kokarin sulhu tsakanin uwa da uba ko da aure ko ba aure don ya zama akwai fahimtar juna amma duk inda mutum ya ce ya yi yanzu iya tare da uba zai yaƙi uba ko yana tare da uba zai yaƙi uwa to ya kama hanyar halaka don dukkan ayoyin ƙur'ani muhammadu aminu shankiti rahmatullahi alai ya ce babu inda allah ya yi sauki ya ce wai ka zabi uwa ka yadda uba ko ka zabi uba ka yadda uwa dole duka biyu sai ka kyautata musu da bahaushe ke cewa wai dole gyada ta yi mai intaki ta sha matsa to wannan shine abin da ke kanmu a cikin abin da ya shafi iyayenmu dole ne mu kyautata uwa da uba amma ba a cikin sai a ce ni ina yin wannan ba na yin wannan misali ayoyin da na kawo wanda a ƙarƙashin su yayi magana na suratul isra duba maganar da Allah yayi wa qabara rabbuka alla ta'budu illa iyya ka ya hukunta kar a bauta wa kowa sai shi sai ce me wa bil walidaini ihsana da babarka da babanka ka kyautata musu ai bai ce dai ba kuma yace imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma idan ɗaya daga cikinsu ya kai ƙololuwar shekaru girma ya kama shi ko ya kama ta auki lahuma ko duka biyu sai ce falata kullahuma uffin karka kuskura ka ce musu tsir duk yadda iyaye suka maka bakar magana ko suka takura ka ko suka muzanta ba a ramawa ko bai halitta kalli babanka ka ce ai daji kai kace kaza in ba a haka ko ka fi shi gaskiya ya saka ka a gaba ya faɗi komai kai ka san wallahi kafin sai ya gaba sai ka ce baba ayi hakuri a yafe mini ayi hakuri baba a yafe mini idan mahaifiyarka ne ta yi ko kafi ta gaskiya ba a fada da su sai ka ce baba na ji a yafe mini na tuba ba zan kara ba to an yafe maka sai ka bar su sai hankalinsu ya kwanta daga baya in akwai bayani sai ka zo ka yi amma ba ma wai babanka na magana ko baba tana yi to ai kun ce kaza to ai ce kaza irin yadda yaran yanzu suke ba a yi wa iyaye haka ba a yi ko tir ba dama ka gaya musu ni an dame ni ya shiga cikin tir ni kullun sai fada ake mini ya shiga cikin tir ni kullun sai na ɗebo ruwa daga ya shiga cikin tir da Allah ya ce karka gaya musu su fa iyaye ko me suka yi ba a musu bakar magana ko me suka yi ba wai ba wai sai sun ya dace ba a'a su cutar da kai din dole ne sai kayi hakuri babu sauki a musulunci kuma Allah ta'ala yace wa qul ma qawlan karima ku gaya musu magana mai daraja duk yadda ya maka mara dadi kai sai kayi mai dadi shine qawlan karima ba a musu da uwa ko uba ba a musu bakar magana ba a jayayya da su ba a tamka musu kuma ba a fashin su ba kuma ka zo ka samu babanka irin yayin zamani wai yana kujera kai ma ka hau kujera ba ina muka san wannan yanzu duk ba yaran zamani bane ne wai uba na kujera ɗansa shi ma yana kujera kuma ya hau kujera ya ma kwanta in uban yi wasa ya ture shi waqfid ma janaha dhilli min ar ka saukar da ka gare su na nuna tausayi da jinkai saboda duk yadda ka zama dalilin su ka zama haka inda ba su yi aron ina aka same ka da ba za a same ka wallahi dalilin albarkar su aka same ka da mutum sai kare a cikin wai bai masani ba waqfid lahuma janaha dhull min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sai kai ta addu'a Allah ta'ala ya ji tausayin su ya tausaya musu kamar da suka rene ka kana karami yanzu fa duk yadda kaga ka jinjire ke kai ma haka kai a baya ake sa bare ma iyayenmu na da da ba su da turoli da suke tura yaro a baya take saka ba ta da kudin pampas ba ma pampas da nakin ake yi na tsumma haka za ta wanke kashin ta shanya su tsumma ake sa maka da haka girma yanzu da mata ma suke da pampas wa ma san pampas a da rabbikum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina gafura karkashin waɗannan ayoyi ya ce ba a zaɓa kyautatawan dole ne kuma sauran ayoyi na ƙur'ani sun nuna haka wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil Wani wala sura kenan nisa'i zai zama ko aya ta nawa zai zama talatin da shida. kaga wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta Allah kar ku masa tariya da komai sai ce me wa bil walidaini uwa da uba ku kyautata musu in ka kaura ka koma cikin luqman ma ce wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa bisaluhu fi amain an ishkuri li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma amma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ku sahibance su da kyautatawa a duniya aya ta nawa zai zama ta goma sha biyar wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa bi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna so zaka uwa da uba duk yadda suka yi fada ku ba da ba ku shiga cikin fada sai dai ku gyara duk yadda aka yi ko da akwai inda ka dan karkata karka nuna saboda yujuwa ne dan adam zuciyarsa na karkatuwa ga wanda yake zakan an zalunce shi ne yana karkatuwa ɗabi'ar ɗan adam na karkatuwa ga mai rauni a cikinsu so mafiya yawa uwa ta fi rauni kuma mafiya yawa tun da ita ce a ƙasar mai gida to an fi ganin cewa kamar ita ake zalunta to ko da kana da wannan jin a zuciya kar ka kuskura ka bayyana sai dai in kake banta ita ka kwantar mata da hankali ba ba mun san abin da ke faruwa ki ƙara hakuri hakurin da kika yi har aka same mu ki ƙara shi in akwai abin da bai miki ba da Allah in zan iya ki gaya mun ni zan miki to kai ya zama bangaren ka gyara ne ba bangaren a bata ba me riba idan uwa da uba sun rabu rabi sun ce sun bi wannan rabi sun bi wannan ni dai ban ga ribar da aka ci ba wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum Allah ya ji kan iyaye da rahama amin ya hayyu ya kayyum ya kare ku daga sharrin masu sharri amin ya hayyu ya qayyum ya kara imani da lafiya da shekaru masu albarka wannan ya iya addu'a fa amin ya hayyu ya qayyum malam ina matukan son ku saboda Allah kuma ina son Allah ya nuna mun kai a zahiri to dai baka magana a zahiri ba babbar magana ai garin na bai da wani wahala kawai in ka zo masallacin annur kawai in ka shigo za ka gani <laughs> me mai wahala a ganin garji kuma <laughs> Eh, me mai wahala a ganin gardi me mai wahala a ganin almajiri hmm, ko da yake wancan shi wancan an ce gardi mai gardaman to wannan mai gardaman shiga wata ne insha Allah a ran makan Allah ya nuna min shi a zahiri sai kai ka more in dai ka ga sittin aiki kenan ina roƙon Allah ya kuma haɗa fuskokin mu a aljanna amin roƙo na shine ina son malam ya bani shawara domin na kasance ina saurin manta karatu wani mataki zan bi na kare faruwan haka don Allah daga Ibrahim Mubi jihar Adamawa okay sau da wannan shi tambayar ma ya turo aran matukai ya ganka tun kai kana da haddan ƙur'ani mai karfi ko zaka ka ba shi shawarin yadda zai yi eh ah, <laughs> ba a rabba duk wannan haddan da aka ce kana nema <laughs> a cikin littafi na aljami na imamul khatib rahmatullahi alai a cikin mujalladi na biyu namba na 394 zuwa 399 ya yi magana mai tsawo akan matakan da ake bi a samu karfin hadda ko kuma idan an haddace a yi fatan kada hadda ya zube na amsa tambayar nan shekara uku da ya wuce amma zan faɗa a takaice yanzu saboda lokaci ya ja na farko ya babban abin da yake taimakawa wajen fahimtar karatu da sauƙi da sauƙi matuƙa da gaske shine takaita sabon Allah ba za mu iya cewa karka sabi Allah ba dukkan mu kowa yana kuskure ba wanda ya isa ce ba zai sabon Allah ba amma takaitawa haƙƙi ne akan mu kullum mu yi ta kokarin biyayyar mu ga Allah karuwa take sabon Allah kuma raguwa yake yi shine aiki na farko akan mai imani dole ka tabbatar idan laifin ka da dade 50-50 ne kai ta ƙoƙarin har ya zama kuskuren 1% ne alherin 99% to shine takaita sabon Allah ka kuma fara da manya-manyan ababen da Allah ya ce a nisanta kamar shirka kamar kirkiru abin da manzon Allah bai yi ba kamar fadawa cikin irai to da waɗannan ake farawa in aka yi nasara a kansu to 'yan ƙanana illan lamam ɗin nan Allah ta'ala yana yafe mana to sai ka fara da manya-manya imamu shafi'i rahmatullahi alaihi duk da kissar wasu suna inkarin ta amma malamai da yawa suna kafa hujja da daga cikin malaman hadisi haka imamu khatib din ya kafa hujja da ibnu usaymin rahimahullahi hujja ita cewa ya taba yin hadda sai ji haddan ba ta zama shi imamu shafi'i yana da abun da ake cewa photographic memory idan ya bude littafi haka yana karatu shafi biyu haka idan yana karanta dama yakan iya rufe hagu saboda kada idan sai ya shiga ciki saboda yana karanta dama sai sa ya kalli hagun to haddan hagun na shiga na dama to yana da karfin memory in ya karanta abu yana haddacewa wata ranar da ya zo yana haddan sai ta ki zama sai ya tambayi malamin sa wake me mafita sai ya ce ka je kai ta istighfari maybe ka yi sabon Allah sai ya tuna wani abun da ya na sabon Allah sai ta tuba zuwa ga Allah da ya tuba da ya dai hadda sai ta zauna yana cewa shakautu ila waki'in su a hifzi fa ni ila tarkil ma'asi na kai complain wajen malami na waki ibnu jarra a kayin mummunan hadda hadda da ta yi muni yanzu sai yace to ina maka wasiya da ka nisanci sabon Allah To na farko shine nisantan sabon Allah in kana son hadda ta zauna sai kana nisantan sabon Allah farawa da mafi girman laifi ka nisance su na biyu shan zuma yana da muhimmanci ka zama ma'abocin shan zuma a cikin ti ne a kunu ne a haka kawai ne ka yawai da shan zuma imamul khatib ya ce shan zuma iya taimaka wa memory hadda ta rika karfi ta zauna na uku yin kafo alhijama alhijama iya da matukar muhimmanci wajen ba wa mutum karfin hadda cikin taimakon Allah ya tabbata a sunna matuƙa daga gaske musamman hijama akan kai yana da asali waɗannan suna daga cikin abubuwa da ya kawo ƙololuwa na hudu mun karanta a nan wurin a cikin bakara ma'aiko da kwanakin nan ko shine takawa na ba wa mutum tsoron abin nan hadda ta zauna mutum ya zama yana da takawa matuƙa da gaske shine kokarin biyayya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da nisantan sabon sa iya da alaka da na farko sai dai na farkon bangaren takawa ne ba duka ba a takaitan takaita waɗannan suna da muhimmanci wajen taimaka mutum karatu ya rika zama amma uwa uba kuma shi ne in mutum yana karatun sai ya yi naci ba wata addu'a da ka yi ko zuma da za zaka ta haka kawai ka zauna sai ka ji tilawan ƙur'ani ta zauna yanzu a ma da haka ake ta yake ta yawo a ƙur'ani in mun nemi taimakon ayoyi ya kawo in ya baka labarin yadda ya zauna ya haddace sai ka ji tausayinsa kunnan ka sai ta nan haka ka wahala to haka ake shi in zaka yi karatun duk wanda ka ya sai ya wahala to sai kai shirin kuma wahala idan mutum sai yana so ya zama babban malami amma ba zai sha wahala ba malamai suka ce sai ka ce masa min wai tamannaitu wai tamannaita an tumsi faqihan munaziran bi ghairi ana'il wal junun kunun idan mutum ya ce maka ina so in zama babban malami mahaddacin qur'ani da zan iya yi kaza da kaza amma bana so kuma na sha wahala ko kaɗan ina so in huta sannan in zama zargegen malami sai ka ce masa haka ne amma kuma ka san hauka fanni fanni ne ita hauka daban-daban ne ba iri ɗaya ba ne akwai mahaukaci mai duka akwai mara duka akwai mahaukaci da yake sa tsumma a wanda yake wangi da guga akwai mahaukaci da bai da iyali akwai mai iyali da 'ya'ya to sai ka ce masa hauka fa kani kala kala kala haka malamai suka ce ya ce ina so in yi karatu amma ba zan sha wahala ba zai ka ce to hauka kala karatu <laughs> kawai amsar da ake ba mutum kenan <laughs> to Allah ta'ala ya kare mu daga kowace irin hauka to shi duk karatu in aka yi shi duk yadda kake da saukin fahimta don kuma gaskiya sai an wahala kuma ni abin da na fahimta experience dimo kake nacin kake yi dimo kuma memory yake kara buduwa shi haka yake yi shi memory kamar yadda gabanka suke ne mutumin da yake atisaye kullun zai fita motsa jini ya yi gudun kilomita sha biyar ran da aka ce ya sha da cikin sauki zai iya ƙara ɗaya saboda ya saba sha amma wanda baya yi sai aka ce yau ya sha biyar ba zai iya yi ba sai dai ya fara da ɗaya biyu uku to yadda gabbai suke in suka saba da physical exercise to haka memory yake idan aka sabar da shi to za ka ga karatun yawanci bai da bai da wahala sai karatu ya zama hobi ne ma gare ka Allah ta'ala shi ne shaida yana cikin mafi azabar da zaka mun a rayuwa shi ne ka ajiye ni babu da tattafai duk inda aka ajiye ba takarda da zan karanta ko hard copy ko electronic copy soft copy to gaskiya rayuwar ba na iya yin ta ba zan iya yin ta ba ba na iya rayuwar da ba zan iya karatu a cikin ba duk yadda kai kace wai zaka ka hana ni da abinci ka sai abinci sau nawa zan ci uku ka kwace ci ɗaya ko biyu ka bane da takardu na kuma zaman lafiya amin to sabo ne kuma akwai sabo in ka riga ka saba da yin karatu to an ce karkai ma ba za ka iya ba yanzu akwai ran da tafiya ta kama yin tafiya babu littafi kawai sai na kirkiro kai na ake zance ce bari rubuta wani littafi cikin taimakon Allah dan takaicen tafiya ne na rubuta da alkalami ba ma kwamfuta da biro na rubuta littafi ya kai shafi 120 da hannuna kuma ba ni da marja'i kwaya ɗaya ba ni da reference guda ɗaya amma na zauna na rubuta kawai tafiya ne saboda ba zan iya zama haka ba misali nake bayarwa to in mutum ya sabar wa kansa to zai ga lokaci ka zauna ma ba karatun ba zai mayu ba mafhum tayyib insha Allah ta'ala Allah ya sa mu zama irin su aran ma bismillah aran mu a akai ka zama iri na kuma shikenan ai ka zama almajiri kenan eh, ba za ka zama malami ba sai ka zama almajiri kenan بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين ملتقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لأولي الأمر من الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد جزاكم الله خيرا kullin ladina kafaru ka cewa waɗanda suka kafurta sa buna za a rinjaye ku wa tuhsharuna za a tattaro ku ila jahannama zuwa ga wutar jahannama Allah ya kare mu wa bi'sal mihad lalle sirda masauki wajen kwana ya zama wuta ne kul ka ce wannan al'amru ne ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ne yake umurni zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa kul ce ya Muhammad lillazina kafaru ga waɗanda suka kafurta shine wanda suka bijire bijirewa a Hausa shine kafircewa suka bijire kul lillazina kafaru kace waɗanda suka bijire Allah ta'ala yace su yi suka ƙaryata suka ce ba za su yi ba ba su yadda ba fatuhulabuna wa fi qira'a sayuhulabuna wa yuhusharuna shine sayuhulabuna za a rinjaye su wa yuhusharuna za a tattaro su in ka ce sa tuhulabuna kuma ka ce za a rinjaye ku wa tuhusharuna za a tattaro ku yana cikin qira'a sab'iyya shine sayuhulabuna wa yuhusharuna aw satubulabuna wa tuhusharuna duka qur'ani ya sauka da wannan mafhum tayyib ka ce musu satubulabuna kalmar tugula bula da kalman galaba ne rinjaya a ce ya rinjaye shi wane ne zai rinjaye su katara allahu la'aghliban na ana wa rusuli hmm. inna allaha qawiyyun aziz إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حفرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون آية تفرقوا كتب الله لأغلبن أنا wa rusuli Allah ya rubuta ya farlanta cewa wallahi zan yi rinjaye ni da manzanni na cikin wani sura mujadila aya ta na 21 kaga kataballahu ana wa inna qawiyun aziz Allah ya ce rinjaye na sane da manzanninsa aya ta biyu da ya kawo ita ma tana da alaka da wannan cikin suratul wata sura suratul anfal aya ta nawa ta shida. innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah ha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna kaga thumma yughlabuna kuma sai ce ladina kafaru ila jahannama yuhsharuna to kaga shine anan sa wa tuhsharuna ila jahannama mafhum sai kaga da qur'ani yake fitar da bangare sa a fili satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam can kuma sai ce me ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يهشرون كلمة ستغلبون ولن في الدنيا a duniya Allah ta'ala zai sa manzansa ko waɗanda suke bin sunnar manzansa su yi nasara wa tuhsharuna kuma fil akhira a duniya da lahira ne wa tuhsharuna kuma za a tattaro ku ko wa za a tattaro su ila jahannama zuwa ga wutar jahannama shine za a musu 2-0 a duniya sayu gulabuna a lahira sayu husharuna shine an musu 2-0 kenan ko to sunna ce ta Allah idan ka ga Allah ta'ala bai ba wa masu imani galaba ba malaman qur'ani suka ce Allah bai warwar alkawari to masu imanin su duba alakar su da Allah duk inda ga masu imani ba su yi nasara ba to wallahi alakar su da Allah ne ba ta da jawo Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah cewa mafiya yawa a musulmai yanzu an bar mu musulunci da suna ne musulmi a bashi amana ya ci ya yi alkawari ya karya a gamu da shi a gidan giya yana sha to ta ya za a yi musulmi ya yi nasara duk abin da Allah ya ce kada a yi yana yi na biyu ya ce ƙur'ani an bashi sai mai sai rubutu kadai ba kowa yake aiki da shi ba in ka duba adadin waɗanda suke tambaya zan yi kaza akar makala menene matsayinsa ƴan kaɗan ne hatta a cikin musulman waɗanda suka damu da addinin ƴan kalilan ne yace sai aka bar mu da girmama qur'ani na rashin aiki da shi sai mutum ya rike qur'ani na addu'a ya Allah ya Allah Allah ka bin kaza amma cikin sa kuma ba zai aiki da abin da qur'ani yake ba sai a za a yi nasara a rayuwa to duk inda ka ga ba a samu musulmi yi nasara ba to alakar ka da Allah ba ta da kyau duk abin da ka saka a gaba ka bi doka ta Allah Allah ya ce kai kai ka huta ya ce ka bari ka bari ka huta idan kai wannan shi kuma Allah ta'ala zai taimake ka إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار shi ne wahalar karatu da aran ma gangara ni fa numfashi dai zan yi magana aka kawo mun aya inna lanansuru rusulana wata sura ce na'am ghafir ce aya ta nawa ta 51 ne inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati duniya Allah ya ce wallahi za mu taimaki annabawa da manzanninmu da wanda suka yi imani a rayuwar duniya sanda Allah ya rantse inna lanansuru lalle mu wallahi za mu taimaki manzanni da masu imani malamai suka ce in ka gab Allah bai taimake ka ba to ka duba imaninka amma in dai ka shiga cikin na amanu masu imani wallahi tallahi billahi Allah bai taimake ka Allah baya warar alkawari ai ko sarkin garin ku ba zai maka alkawari ya warware ba sarki ma baya ya baya warware to bare Allah ta'ala sarkin sarakuna gaba daya ba zai warware ba to duk inda ka ga bai taimake kan ba to duba alakar ka da shi ka gyara ta in ka gyara to sa ne wallahi duk abin da ka saka a gaba bai taimake ka in dai kai mai imani na hakika ne ba a ganin ka a rana da masoyinka da makiyinka kowa sai zai ganka ba inuwa ba a cikin AC sunna ce ta Allah Allah ta'ala ya sa mu a cikin masu imani wa tuhsharuna za a tattaro su a lahira ila jahannama zuwa ga wutar jahannama wa bi'isal mihad bi'isa tir in an ce al mihad shine wajen kwanciya tir da wurin kwanciyansu ya zama wuta saboda wuta ne wajen kwanciyansu sama da su din ma lahum min jahannama mihadu wa min فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين lahum min jahannama mihadun wannan waje sura ce suratul araf aya ta nawa ta 41 lahum min jahannama mihadun Allah ta'ala yace a cikin jahannama suna da mihad wajen kwanciya na wuta wa min fawqihim sama da su a wutan ma gawash rumfasu ma ta wuta ce wato yadda ake irin yin biredi na da dukan kato a cikin wuta yake saman sama wuta ne to su haka suke kasan wuta sama wuta shine lahum min jahannama hadin wa min fawqihim ghawash kuma sai ce wa kadhalika najzi adh-dhalimina adh-dhalimuna kuna sune alkafirun a anan saboda wal zalimuna humul kafirun wal kafiruna humul zalimun mafhum tayyib shi yasa dukkan wani abun da za a yi a duniya in an ce ka nisanci wuta ka nisanta wata kista a takaita ba sai na tsawaita ba siyayyen halitta san san ya da wani sahabi yake ka jagoranci su wane da wane da wane yana cikin saiful qatil lin nazai shafi na saba'in da bakwai. ku je ku waje kaza ko kuma mabiyansa ne duk abin da yake ku yi ku yi biyayya suka ce na'am to shi kuma da suka kama suna tafiya sai suka bata masa rai shugaban sai ce suka ba shi hakuri ce ba zai hakuri ba sai an yi mai sai ce sai ku hura wuta in ta kama ta ci ta ci sai ku shiga cikinta in kun kone to na yi hakuri sauran imani ya sa suka ce to tunda manzon Allah ya ce duk abin da ya ce mu yi mu yi ai za mu yi haka annabi ya gaya mana suka fara hura wuta sai wani ya koma gefe a cikin sa bai ce ni fa daman tun asali na bi manzon Allah dan tsoron wutan ne ni man bin sa da nake tsoron wuta ne kuma in zo a duniya ne hura in shiga da kaina sai sa wa sauran shubuha mai amfani a zuciya sai suka ce to in dai haka ne mu koma mu tambayi manzon Allah cin abin da ya umarce mu mu yi ko gada mu yi suka zo suka ga manzon Allah yace a'a yace ku shiga wuta ka ce yace a'a ai innama sa'a fil ma'ruf ba a jiyayya sai cikin bin Allah ai da kun yi garaje kun shiga wutan da har a lahira ba ku ta wutan ba to kaga wani sahabi yake shi da ya bi annabi don tsoron wuta ne kuma yanzu ya zo a duniya ya hura ya shiga kuma da abin da yake gudun kenan kai kaga laifinsa ai kaga faƙihi ne ya fahimci fikihu shi da mun ita wutar yake tsoro ya bi annabi kuma yanzu ya zo ba a je lahiran ba a duniya ma ya shiga ciki ya ce to ai kuma aikin <laughs> abin da ya sa nabin bai yi ba ake nan to da ya zo kuma sai zama tunaninsa ya dace da abin da mazan Allah ya fada sallallahu alaihi wa sallam mafu abin da nake son nuna mana shi da ita wuta ta kowace bangare mu nisance ta ko wutar duniya ba ta da daɗi balle wutar lahira ita dai wannan ta duniya wacce take yar autar wuta ne ita ma in ta ga ta lahira guduwa za ta yi wallahi wannan wutar da kake gani ba wai irin ta murhu ba irin wutar nefa ta haƙiƙa mai ƙarfin nan wallahi in ta ga wutar lahira ita ma ƙonewa za ta yi ita ma in ta ga wutar lahira ba za ta je kusa da wurin ba ba wai wutar lahira ba ita wannan wutar an kai ta kusa da rana kaɗai za ta ƙone yanzu tsakaninmu da rana ai mun san da ke 147 miliyan kilomita shi ne daga nan ƙasa zuwa rana miliyan 147 na kilomita tsakaninmu da ita wannan wutar duk wutar duniya ka kai da kusa rana za ta kone to rana ba da kai wutar lahiran ba kuma wutar lahiran ma fa aji aji ne daraja daraja ne akwai first class wuta akwai second class offer akwai second class lower akwai third class akwai pass akwai komai to ita ma daraja ta to a wutar lahiran ma wata wutar tana roƙon Allah ya kare ta daga wuta kaman wuta zayya akwai wuta mai suna zayya annabi ya ce sauran wutan lahira suna addu'a Allah ka kare mu daga gare ta ita wuta ke roƙon Allah ya kare ta daga wuta saboda tana konuwa ita ma da kanta hmm. بسم الله قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين Wallahu haihi dominas rihimai ya sha, ina fi da ni kala cibaratan biyunan abubuwa. Ka dika ni tun haƙiƙa ya kasance gare ku. Akwai Aya fifi asayin a ɓangarori guda biyu. iltakata da suka hadu da juna fi'atun bangare ɗaya tuqatilu fi sabilillah tana gwagwarmaya a tafarkin Allah wa ukhra ɗaya kafira wacce ta bijire ya raunahum suna ganin masu imani mitlaihim kamar ninkin su biyu ne ra'ayan aini ganin ido wallahu Allah yu'ayyidu yana karfafawa bi nasrihi da taimakonsa mai ya sha ga wanda ya so inna fi zalika lalle cikin wannan la'ibratun akwai abun kula li ulil absar ga mutane ma'abota basira Allah ta'ala ya mu a cikin masu basira kadi yace kadi kadi harafin menene litahqiq ana haqqaqa magana ne litahqiq duk inda Allah ya ce kadi ko laqadi litahqiq ne wato Allah yana gaya muku abinda bai ke gaya muku nan gaskiya ne Allah ta'ala ko bai ce mana gaskiya bane ai mun san baya faɗan abinda ba haka bane amma duk da hakan ya ce maka kadi shine iya ce maka tabbas fa abinda nake gaya maka haka ne don Allah ta'ala baya wasa da mu yace kadi kana lakum haƙiƙa ya kasance gare ku ayatun akwai wata aya akwai wani darasi akwai wata alama fi fi'ataini a bangarori guda biyu ai fi ne wasu bangarori guda biyu ne da suka yi gumurzu da juna iltaqata da suka haɗu da junansu shine iltaqata suka haɗu da juna magana mafi inganci kamar yadda Abu Ja'far Muhammad bunu Jarir at-Tabari rahmatullahi alayyaka cikin tafsirinsa karkashin wannan aya cewa a yakin Badar ne gumurzu da aka yi a badar ga sahabbai ta wannan bangaren ga mushrikai ta wannan bangaren adadin sahabbai da suka je badar a magana mafi inganci shine 310 adadin goma sha din ne aka malamai suka kara wa juna ilimi amma dai 300 haka ne kuma sun haura goma akan 300 su kuma mushrikai adadinsu daga daga 900 ne zuwa 1000 ko abin da ya kama da wannan kaga a zahiri sun ninka sahabbai nawa akalla uku ma da yan kai yana iya yiwa. so shi ne ta'ala ya a cikin waɗannan bangarori guda biyu bangaren farko ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa bangare na biyu ga mushrikai a wannan ɓangaren allah ta'ala ya ce iltakata sun haɗu a cikin wannan akwai wa'azi akwai aya gare ku me dalili ayan mutum 300 da kadan suka yi nasara akan 900 da yan kai zuwa 1000 300 310 suka rinjaye 900 zuwa 1000 sai ce fi'atun fi'atun ay sa'ifatun wani bangare to katil fi sabilillah ta fito filin gumurzu din ne a tafarkin Allah wata fi'a kenan na'am mu'mine amma ayar bata fada ba wa ukura ɗayar kuma kafira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 Allah ta'ala ya ce alladina amanu waɗanda suka yi imani kaga amanu din shi yake fassara fi'atun tuqatilu fi sabilillah don haka sai mu ɗauko nisa'i aya ta 76 min babil misal da arama ya kawo sai mu ce fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah dan ya ce amanu yuqatiluna fi sabilillah to tunda allazina amanu ne to wannan fi'a din sai mu ce fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah anan sai yace ce wa ukhra kafira ukhra din kuma sai koye fi'a din sai kuma sai ce wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut sai mu ce wa fi'atun ukhra ko wa fi'atun kafiratun Ya yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn to kaga sai ya zama wa fi'atun ukhra kafira yuqatiluna fi sabilit tagut kaga anan sai zama fi sabilit tagut kenan tunda a can kaga an ce fi sabilillah amma anan ba a ce a wani sabil ba ne. waccar aya ta shida sai ta fasara mana an ay yuqatiluna fi sabilit tagut ne wani balaga qur'ani aiki da shi a nan wurin in ka duba alladina fi'atun tuqatil fi sabilillah an kira shi'a amma sai aka ɓoye siffar shi'a ɗin shine mu'mina a ɓangare na biyu kuma sai aka kira aka ɓoye mufta da ɗin sai aka kira siffa ɗin kafira to in ka ɗauko misalin ayar da aran mai kawo sai ta fassara maka fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah wa fi'atun ukhra kafiratun tuqatilun fi sabilit tagut limaza saboda yarawnahum mithlahum ra'ayal ayat nan sai ayat ta fito fili mafhum tayyib don haka yarawnahum suna ganin su mislaihim mislaihim akalla sai ka ce double din su a nan wurin yarawnahum su wane ne ake gani din duka yana ɗauka. yana ɗaukan yaral kafiruna yaran yaral kafiruna mu'minina mislaihim yana daukan yaral mu'minuna kafirina mislaihim amma akwai qira'a da tazo da cewa tarawnahum mislaihim ra'ayal ayn kuna ganin su kaman double ne kaman ganin ido ra'ayal ayn kuma sai zama menene eh wannan littaukid ne ra'ayi mislaihim anan ya ce mislaihim to kaddarar muminai ne ko kuma sahabbai ne suke ganin mushrikai double su, to amma adadin su double ne nawa ne ninki uku ne to Allah ta'ala ya kaskantar da su ne don kada zukatan sahabbai din su mutu zuciya tana mutuwa idan Allah ya kaskantar da abokin gaban ko da fi ka karfi sai ga jikinka bai mutu ba to shi sa maimakon a nuna musu ninkin ku uku ne da yan kai sai ta nuna su sun ninka ku biyu ne a wani wuri kuma Allah ta'ala sai nuna ai dukkanin su ma sai zama su sahabbai din da suka ga mushrikan sai suka gansu yan kadan ne su ma da suka ga sahabbai sai suka gansu yan kadan ne وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور فوانا برنجي أموكو تشين أنفالني أما آية نواني آية أربع عند خلقينا وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula kaga wa idh yurikumuhum idhil takaytum a lokacin da ya nuna muku da kuka haɗu ya nuna muku me wa idh yurikumuhum idhil takaytum fi a'yunikum kalilan sai Allah ya muku kusa bai wa gansu yan kaɗan ne wato kadan din saboda an nuna muku su ninkin ku biyu ne ba a nuna muku hakikanin sun ninka su uku ku ba shine kalil din kalil din ba wai kun fi su yawa ba an nuna muku su kaɗan ne akan adadin su na zahiri maimakon ku ɗauka sun kai ɗari tara zuwa dubu ɗaya sai muku ba su ce ɗari shida da kaɗan ba sannan kuma wa yuqalliluhum fi a'yunikum sannan kuma Allah ta'ala sai nuna kudin aidan su ɗan kaɗan ne sai suka sake jiki wannan kan ai bulus za mu ci suka ɗauka za su gama da ku a cikin mintuna kaɗan sai wankin hula ya kai su dare saboda me saboda Allah ta'ala yana taimakon inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya shine maganar taimakon masu imani ne shine ya raunahum mithlaihim ra'ayal ayn kaga akwai ra'ayul aini akwai kuma ganin ido sannan akwai kuma ilimin ido ko kuma ilimin ayn to da ka ra'ayar ayin ga waɗanda suka je filin daga mu da muke karanta kuma shine a ilimi ake gaya mana sai ka suranta abin kamar gashi yanzu kana ganin sa a ido shine ra'ayar aini ka kawo surar abin gashi gaba gare ka yana faruwa mafhum tayyib wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah ta'ala ya ce yu'ayyidu yana karfafawa bi nasrihi da taimakonsa sa yasha ga wanda ya so amma wanda ya so ɗinnan ya gaya mana cewa shine alkawarin taimakonsa da yake ga masu imani ne Allah ta'ala yana taimakon masu imani wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus-solihati layastakhlifannahum layastakhlifannahum fil-ardi kama istakhlafa alladhina min قبلهم وليبدلنهم وليمكنن لهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون wannan cikin suratul nur ne aya ta nawa zai zama ta hamsin da biyar Allah ta'ala ya ce wa adallahu alladhina amanu minkum Allah yayi alƙawari ga wanda suka yi imani a cikin ku wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai zai musu me la yastakhlifannahum fil ardi Allah zai khalifantar da su a bayan ƙasa kamar sakhalafa alladhina min qablihim kama yadda ya khalifantar da wanda suka rigaye su sune annabi da sahabbai ka dai duba irin nasara da sayyidina Umar yayi radiyallahu anhu a zamaninsa ka duba yadda Allah ta'ala ya ba wa sahabbai nasara da sauran tabi'an da ke tare da shi zaka gane cewa alkawarin Allah gaskiya ne in dai imanin nan ya samu da aiki na kware wallahi azim duk taimakon da ka nema Allah zai baka kuma wala yumakkinanna lahum dinahum allazirta ba lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna bayan tsoro kuma Allah yake zai kawo musu aminci yanzu ana cikin rayuwar tsoro ne a duniya sai Allah ta'ala yake zai dawo da aminci za a aminta da mutum zai tashi a nan ya hau jaki daga nan ya kama hanya sai ya je katsina ko ya tafi zamfara ko ya tafi kaduna akan jakinsa bai dame shi ba yanzu ka je ka ga al'amlu da ke cikin ƙasar saudi arabia karfe biyu na dare sai ka fitar da motar ka kai tafiya in kana da keke sai ka kama keke a cikin dare ka kama hanyar makka da madina in dai za mu yi imani da allah to aminci ma yana samuwa saboda mai shi imani da allah yana sa masu sabon allah masu daina yanzu a cikin laifuka da ake akwai musulmai da yawa da suna laifin so inda ku akwai imanin musulmi zai je wannan duk wannan laifin kuma da musulmi ba zai ba musulmi ba zai je ya saka ba ba zai je ya kisan kai ba musulmi ba zai je ya sace wani ya nemi kuɗi ba in akwai mai in akwai imani tabbatacce ai ba zai yi ai ba sai dai me sai dai je nemi halal ɗansa ya abuduna ni la yushriku bi shay'a Allah ta'ala ce ina neman su bauta mun kasu mun tarayya da komai yana cikin asbabun nasar abubuwan da ke za a yi nasara a rayuwa kar addini ya zama a baki ya zama a cikin aiki ne mu kwatanta aiki da addini din sai ga duniya ma ta zauna lafiya albarka ta sauko daga sama da ƙasa. duk abin da muka nema sai ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu shi yasa yake cewa wallahu yu'ayyidu yu'ayyidu ay yuqawwi yuqawwi yana karfafawa bi nasrihi da taimakonsa mai yasha wanda ya so waɗanda ya so su ne waɗanda suka yi imani da aiki na kwarai inna fi zalika lalle cikin wannan bayani da ake tsamanan nan in muna neman nasara ga hanyar nasara in muna neman nasara ga hanyar nasara in muna neman nasara ga hanyar nasara a ɗaiɗaikunmu a kuma mu gaba ɗaya la ibora akwai abun kula kalman ibora asali shine daga kalman ubur al'ubur me ubur ubur min huna ila huna menene ubur na kayewa abin da za ka haye kamar gada kana kiransa al'ubur ko wani abin da ake ketarewa to la'ibura daga wannan ne shine ana so ku ciru kana zaune waje ne sai ka ciru daga duniyar karatu zuwa duniyar hankali da tunani shine ka yi uburi ba ka karanta ba ɗaya eh to kai kaɗai yi tsam tashi daga karatun ko ka yi tunani sai ka ga abin haka yake sai ka ga ai duk abin da ya dame ka ga mafitar a cikin nan wurin shine la'ibra kai uburi al-intiqal min al-maqru ila al daga abun karatu zuwa abun tunani da hankalta ka karanta rayuwar annabi sallallahu alaihi ka duba zamanin Umar Abubakar Siddiq ka duba zamanin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ka ga yadda suka yi mulki yadda Allah ta'ala ya amintar da duniya kuma duk abin da suke so Allah din ya ba su yanzu in dukiya yake sa a sabi Allah zamanin sayyidina Umar kaddara kudi a zamanin sa an kai matakin da zakka babu mai cin ta a cikin garin Madina in an cire sai an kai ta gari gari ya taba cire zakka yace a kai ta aka kai ta wani gari can wata kasa sai aka samu kasar gwamnan su shi ma yana cikin masu cin zakka sa'id ibn amir sayyidina umar yace a kawo sunayen talaka da suke bukata duk madina ba mu da bukata da aka je can sai aka samu gwamnan su shi ma zai ci zakka an kawo sayyidina umar lissu masu cin zakka sai ga gwamna sai ce wa hada laysa bi amirikum wannan ba gwamnan ku ba ka sai yace wa kana min al fuqara kuma iya cikin masiya zakka talaka aka ce eh fa baka umar hatta ballala sha'ara lihiyatihi Allahu sayyidina umar ya zubar da hawaye har ya jika gemunsa da hawaye sai ya ce a ɗauki dukiya mai yawa a kai masa aka kai wa sa'id ibn amir yana gwamna a ce ganin daman sa ne yake sai ya zauna talaka shi shi hobin sa ne talauci in ka ce me hobi talauci me vision din sa shine talauci shi tsarin sa kenan sai na wani sa kai masa zakka dukiya mai yawa aka zo kofar gidansa ibn amir aka yi sallama ya fito aka ce ga dukiya sai na umar ya ce a kawo maka me aka ce kudi ne zinare sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fashe da kuka yi gida iyalinsa tana ganin sai na a gida yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi tace me ya faru ne yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace hal ma ta amirul mu'minin sayyidina umar ne rasu hankalin kai ta shaka yace abin da ya faru ya fi rasuwar amirul mu'minin me ya faru kawai sai aka biyo cikin gida da kudin sai na cewa dakhalatid duniya fi baiti li tusida akhirati hallatil fitina fi baiti yace duniya ta biyo ni har gidana za ta bata min lafira na yau ga fitina har gidana yau na shiga uku yau ka aka ajiye kudin aka fita ya gudu daga gidan ya turo talaka suka diba suka raba da ta kare sai da gidansa ya shiga ya yau to yau ba ana sati agogon masallaci in ka je garuruwan mu agogon masallaci sai an masa gida an sa kwado an kulle agogon fa na Allah ne fa na masallaci janareton masallaci dan karamin nan wallahi ana sacewa sai an sa masa cable an daure shi da kwado kamar wani dan fashi sace shi ake yi wannan fa microphone a masallacin ba a yi gida an kule ba ana sacewa teburin masallaci ana sacewa kai recently akwai wanda ya ce makara an sace a masallacin su kuma a haka mu yi nasara kuma a haka a ce addini ake yi makabarta muka je wata uku ina tonan kabari abokin aiki na sadiq ya zo aljihu na ya cire waya ya cire ce nefa ne ke za a sace ta a kan kabari yace wallahi ana sace wai mutum yana tsoron kabari wani yace yana motar gawa a cikin motar gawa aka sace kuɗi muka gunna gawar mai gadin makabar ce to jama'a ku saurara a makabartar nan duk wanda kuka ya zo ya ce muku a ba shi taimako ma'aikacin makabarta ne karya ne mu ne ma'aikatan kuma gwamnati na biyan mu albashi a wata saboda wasu za su biyo gawa musamman su zo nan gani su yi ciwatuwa su nemi kuɗi akan kabar makabarta haba jama'a kuma a wai a ce addini yake za a yi nasara ba muna yaudarar kanmu ne ai ba addini haka Allah ya ce a yi ba a cikin al'ummar da agogon masallaci bai tsira ba microphone din masallaci bai tsira ba takalmin liman bai tsira ba generator masallaci bai tsira ba masallata ba su tsira ba tsakaninsu da juna liulil absar Allah ya mu a cikin masu hangen nesa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala